بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الانشقاق أن سوكر دائتا أمكا دقمانو بوبين سورر tunatar da mutum وازواغ zuwa ga Ubangijinsa da da juyawar yanayi. Tafsiri Idan shaqqat Idan sama ta tsage saboda saukar mala'iku daga cikinta. Wa azinat li rabbiha wa huqqat Kuma ta saurari Ubangijinta tana mai miƙa wuya gare shi kuma ya cancanta ta hakan. Wa idan ardu muddat Idan ƙasa Allah ya miƙar da ita kamar yadda ake jan fata. وألقت ما فيها وتخلت ta jefar da abin da yake cikinta na dukiyoyi da matattu ta rabu da su. وأذنت لربها وحقت kuma ta saurari Ubangijinta tana mai miƙa wuya kuma ya cancanta ta yi hakan. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ya kai wannan mutum tabbas kai mai aiki ne ko dai na alheri ko kuma na sharri kuma tabbas za ka haɗu da wannan aiki don Allah ya saka maka a kansa yayin da Allah ya ambaci aikin mutum a dunkule sai kuma ya yi bayanin halin masu yin aiki a ranar alkiyama ya ce فأما من أوتي amma wanda aka bashi takardar ayyukansa a hannunsa na dama فسوف يحاسب حسابا يسيرا to da sannu Allah zai yi masa hisabi mai sauki za a bijiro masa da ayyukansa ba tare da an kama shi da laifinsa ba وينقلب ila ahlihi masrura. kuma zai koma ga iyalansa yana cike da farin ciki وأما من أوتي كتابه وراء ظهره amma duk wanda aka ba shi littafinsa a hannun hagunsa kuma daga baya bayansa. فسوف يدعو ثبورا to da kansa zai kira wa kansa hallaka yasla sa'ira. kuma zai shiga wutar jahannama ya sha fama da zafinta إنه na fi ahlihi masrura. Haƙiƙa. shi ya kasance a duniya a cikin iyalansa mai farin ciki ne da abin da yake kai na kafirci da sabon Allah. إنه zanna أن ya hur. kuma haƙiƙa shi ya yi zaton ba zai dawo rayuwa ba bayan mutuwarsa. Bana inna rabbahu kana bihi basira. haka ne tabbas sai Allah ya dawo da shi zuwa rayuwa kamar yadda ya halicce shi a karo na farko hakika ubangijin mai gani ne da duk abin da yake ciki babu abin da yake buya a gare shi kuma da sannu zai saka masa akan ayyukansa fala uqsimu bishafaq Allah ya rantse da jan gargari jajajan da yake bayyana a sararin sama bayan faduwar rana wallaili wama wasaq kuma ya rantse da dare da abin da aka tattara a cikinsa. Walƙomari idan ta saƙo. Da kuma wata idan ya haɗu ya cika ya zama wata ɗan daren goma sha hudu. na طبقا na ya ya mutane mutane tabbas za ku hau hali bayan hali daga ɗigon mani zuwa gudan jini sannan gudan tsoka sannan rayuwa sannan mutuwa sannan tashi bayan mutuwa فما لهم لا يؤمنون to menene ya samu waɗannan kafirai ba sa yin imani da Allah kuma ba sa yin imani da ranar lahira وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون kuma idan aka karanta musu alkur'ani ba sa yin sujjada ga ubangijinsu بل الذين yu يكذبون tabbas kafirai suna ƙaryata abin da manzonsu ya zo musu da shi. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah shi ne mafi sanin abin da ƙirazansu suka ɓoyi, babu wani aikinsu da yake ɓuya a gare shi. Fabashirhum azabin alim. Ya kai wannan manzo, ka ba su labarin azaba mai ciwo da take jiransu. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون sai dai waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata ayyuka nagari to waɗannan suna da lada wanda baya yankewa shine aljanna